alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah muna ƙara godiya da yabo gare shi muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna neman tsari da Allah daga sharrin kawunanmu Allah ya tsare mu da sharrin kawunanmu da munanan ayyukanmu wanda Allah ya shiryar ba wanda ya isa ya batar da shi Allah ka shiryar da mu wanda ya bata ba wanda ya sai shirye da shi in ba Allah ba ina shaidawa lallai annabi Muhammadu muna shaidawa babu abin bauta bisa cancanta sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a uluhiyarsa da rububiyarsa da sunayensa da sifofinsa ina shaidawa lallai annabi Muhammadu bawansa ne ko manzansa ne tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa da wanda suka bi bayansu da kyautatawa Allah ka saka mu cikinsu bayan haka ‘ya'yan uwa musulmi ina yi maku wasiya da karan kaina da mu ji tsoron Allah mabuwayi da ɗaukaka domin jin tsoron Allah shi ne hanyar tsira shi ne hanyar kubuta jin tsoron Allah shi ne hanyar rabauta kuma shi ne hanyar karamci duniya da lahira. Allah ka ba mu taƙawa bayan haka ya kamata mu jefo wacce tambaya mu tambayi kanmu da kanmu ya ‘yan uwa musulmi wai shin wahayi ya yanke an nafta an kulle ta daga wafatin manzo sallallahu alaihi wasallam shin wani zai zo ya ce shi ma mala'ika ya zo ya gaya masa kuma abin da ya gaya masa ya zama shari'a ya zama addini ko kowa wannan hanya an kulle ta an toshe ta babu sauranta aikin mu bi koko a buɗe take ya kamata mu sani Allah maɗaukaki ya saukar da aya hajin ban kwana na manzo sallallahu alaihi wasallam wanda bayan wannan haji nasa na ban kwana wani ‘yan kwanaki Allah ya karɓi ransa. wannan aya Allah ya ce mana a yau na cika maku addinin ku al-yawma akmaltu lakum dinakum haka Allah ya ce a yau na cika maku addinin ku wa atmamtu alaikum ni'mati kuma na cika maku ni'imata wa raditu lakum al-islam dina na yarda muku da addinin musulunci zama shine addini yardajje ba wani addini ba wani abu kuma da za a ƙara zuwa da shi a shigo da shi a kutso shi a ce shi ma addini ne ko a ce ga wata ana mala'ika na zuwan mata ita ma abin da abin mala'ika ya gaya mata wannan wahayi ne na ne ibada ce babu an kulle daga manzo Allah ya ce an cika kuma addinin wannan aya bayan fata sauka tun daga nan wasu sahabbai suka fara shan jinin jikinsu Umar ɗan Khattab tun daga nan ya fahimta cewa ajalin manzo sallallahu alaihi wasallam ya gabato ya karato tun daga nan suka gane ƙarshe ya zo na manzo sallallahu alaihi wasallam ya ‘yan uwa in muka duba addinin Allah shine musulunci to Allah ya ce ya gama cika mana shi da saukan dukkan wani bayani da za a yi ɓangaren aƙida me za ka ƙudurce me za ka imani da shi meye ne aƙida an gama bayanin shi filla-filla haka nan hukunce-hukunce ka yi kaza za a ka lada ka yi kaza ka yi kaza ko ko ka bar kaza duk an gama bayaninsa haka nan da wafatin manzo sallallahu alaihi wasallam an cika komai da komai ya uwa musulmi Allah maɗaukaki ya yi ma mutane bayanin tsari na rayuwa wacce take za su ji daɗinta ta hanyar shar'anta da hukunta hukunce-hukunce na shari'a a dukkan fagage na rayuwa a iya shekarun da manzo sallallahu Alaihi wasallam ya yi goma sha uku a makka goma a madina in ka haɗa ashirin da uku aka gama saukar da alƙur'ani to duk wani tsari na rayuwa wanda za a ji daƙi duniya da lahira an gama mana bayaninsa babu bukata bayan wafatin manzo a zo a ce ga wasu a imma wai su ma ma'asumai ne ana iya faɗa masu mala'ika na iya zuwan masu ya faɗa masu abin da zai faɗa masu kuma wannan abin ya zama shari'a mu a iya fahimtar mu babu ya uwana musulmi wahayi wanda da shi ake shar'anta ibadoji da shi ne ake shafe hukunci da an saukar a saukar da wani hukuncin ya share wancan to duk da wahayi fa ake wannan to ya riga ya yanke da wafatin manzo sallallahu alaihi wasallam ya yanke daga wafatin manzo ba wani a yau zai zo ya ce ga wani abu shi ma addini ne wai fatima Allah ya ƙara mata yarda ita ma mala'ika yana zuwan mata abin da yake gaya mata nan shi ake kira mushafu fatima wai wannan abin da ya gaya mata shine mushaf qur'ani na fatima kuma masu wannan maganar sun fi ɗaukar abin da ke cikinsa da muhimmanci fiye da abin da ke cikin alƙur'ani wannan magana ana ta yaɗa ta kuma mutane suna sauraro saboda rashin ilimi da rashin sanin menene masabiru tashri menene sources da ake samu wato addini da shari'a da hukunci har sai suke nema su yadda mu sani da wafatin annabi an rufe da ingantaccen hadisin muslim Allah ya ƙara masa yarda hadisin anas dan malik Allah ya ƙara masa yarda ya ce wata rana wato ainihin abubakar Allah ya ƙara masa da ya kira umar ya ce masa ya umar so ka jagorance mu mana mu tafi gidan ummu aiman wannan ummu aiman mu je mu ziyarce ta domin manzo sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa ya kasance yana kai mata ziyara to mu ma wannan sunna tashi murayata raya mu je mu ziyarce ta mana ya umar saboda haka umar ya ce mu tafi suka kama hanya suka ranka ya abubakar da umar allah ya ƙara masu yarda da suka je suka same ta sai suka tarar kuka ko ganinsu ne ya sa ko kuwa suka ganta tana kuka suka ce me yasa ki kuka yake umu aiman saboda rasuwar manzo ki sani abin da zai samu wurin ubangiji na alheri ya fi masa wannan duniya ana rasuwarsa ba abu ne da za ki damu ba ai abin da zai samu na alkhairi ya fi wannan rayuwar yau yau ko kai ɗan uwa inda kana da garanti ina da garanti ai sai ka ce mutuwa zo yanzu suka gaya mata wannan magana sai take cewa ku yi haƙuri ba wai ban san abin da annabi zai samu wurin Allah ya fi alheri ba ba shi ya sa ni kuka da hawaye ba abin da ya sa ni kuka da hawaye shine ina tunawa cewa wahayi fa ya yanke daga sama ba sauran wahayin da zai sauka ku ne manyan sahabbansa ga ku kun zo amma ba ku isa ku zo ku ce ga wani abu an saukan muku ba wahayi ya yanke daga sama wannan shi yasa ni kuka da Umar da Abubakar su ma sai suka fashe da kuka Allahu akbar sun yadda da maganar wannan babbar sahabiya wahayi ya yanke daga sama mu duba hadisin bukhari Allah ya kara masa rahama hadisin umar dan khattab lokacin khalifancinsa yake cewa ma mutane kun kasance ku sani lokacin manzo mutane ana kama su ne da wahayi wani zai aikata wani aikin sai wahayi ya sauka ya yi bayanin laifinsa ko a yi bayanin hukuncinsa to yanzu mu a yanzu wannan wahayi ya yanke babu sauran wahayi wannan umar yake gaya ma al'ummarsa lokacin da yake shugabanci ya ce kadin kada alwahayu wahayi fa ya yanke yanzu za mu kama mutane ne da abin da ya bayyana a gare mu na ayyukansu na ya karar suka aikata na ba daidai ba wanda ya saba ma shari'a za mu kama su da laifin wannan abin da ya bayyana a gare mu da su na alkhairi sai mu aminta da su kuma mu kusanto da su kusa da mu a matsayin shi na shugaba kenan sannan abin ba mu san meye abin da ke ɓoye cikin zukatansu ba wannan magana umar kenan ya ce ba mu san me ke cikin zukatansu ba wannan allah ne zai masu hisabi amma wanda kuma ya bayyana munin su da ɓarnarsu ta bayyana a gare mu ba za mu aminta da su ba ko ba za mu gaskata su ba sannan ba za mu kusanto da su kusa da mu ba sannan ko da sun fito sun ce mana zuciyarsu fayau take kalau take ba za mu yadda ba tun da mu ba mu san gaibi ba wannan umar yana so ya gaya maka ba a yi mai wahayi kenan wahayi wanda ake ma wahayi shine wani abu na gaibi za a yi mai wahayi a ce mai gashi kaza kaza magana ta kare annabi ake ma umar ya kora wannan ya ce za mu yi aiki da zahiri wanda duk muka ga gaskiyarsa mu yadda da gaskiyar wanda muka ga muninsa mu yi mai hukunci da muninsa ko da zuciyar hakan ya canza mu ba mu sani ba ana tabbatar mana wannan nasoshi da ke cikin musulun da bukhari cewa wahayi fa ya yanke sahabbai sun tabbatar lokacin abubakar lokacin umar to yaushe yau a rana tsaka wani zai zo ya ce ga wani abu za a yadda da shi ana so a buɗe ƙofa ta fitina kowa ya zo ya ce wannan abu addini ne a yadda wancan kaza addini ne ba za mu yadda da wannan ba saboda mu a shari'ar musulunci mun san akwai abin da ake ce masadiru tashri sources wanda anan ake samun duk wani hukunci na shari'ar musulunci an gaya mana su guda hudu ne alkur'ani akwai sunna akwai ijima'i akwai kiyasi menene qur'ani Ƙur'ani zancen Allah ne da Allah ya saukan ma da annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam da harshen larabci wanda karanta shi ibada ne kuma ya zo mana manƙulun ilaina bi tawatur annabi ya karanta ma sahabbai sahabbai tabi'ai tabi'ai atiba har zuwa gare mu nan Ƙur'ani mutawatir ne sa in ka ƙara harafi ɗaya yanzu za a gane in ka cire wasali in ka cire ko ka ƙara yanzu alaran ma zai gane cewa kayi ƙari ba za a karɓa ba wannan shine alƙur'ani kuma shine masdar na farko wanda ake samo shari'a da hukunce-hukunce na fiƙihu na musulunci idan aka kawo mana wata matsala sai mun bijiro da ita kan ƙur'ani idan mun sami aya ta ce ga hukunci halal ko haram kinan mun gama ba magana ko mu tafi zuwa magana wani ko wata magana a a ƙur'anin ya ishe mu idan muka sami wato ainihin ga abin da Allah ya ce shikenan ba sai an koma kan hadisi ba sai dai ƙur'ani mu sani ya zo da bayani ne a dunkule juzu'iyat bai yi bayanin komai hukunce-hukunce na shari'a ba a'a ɓangaren aƙida ya bayani filla-filla Bangaren hukunce-hukunce da ibadat da mu'amalat an kawo su ijmalan a dunkule ƙur'ani ya bayanin su wato a tattare bayanin rayuwa ta al'ummar musulmi sauran bayani aka banma manzo sallallahu alaihi wasallam saki nan shine masdaru sani min masadir tashri idan ƙur'ani babu hukunci to sai a tafi a duba cikin sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam shine mai bayani na biyu kamar yadda ya ce laqad utitul qur'ana wa mithlahu ma'a haƙiƙa an bani qur'ani da kwatankwacin qur'ani tare da shi ita ce sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam ya ƴan uwa musulmi in muka duba babban misali mu ɗauki sallah a cikin qur'ani ce aka yi wa aqimus salata ku tsaya da sallah shikenan ko tsayar ya zaka tsayar ya za ka yi ta duk ba za ka sani baraka a nawa ce sai ka koma cikin sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam annabi ya je karɓo wajabcin sallah da kansa sallallahu alaihi wasallam jibril ya zo ya koya mai practical a aikace annabi ya koya masa habbai ya gama ya ce sallu kamar aitumuni usalli ku yi sallah kamar da kuka ina yi ashe kaga alqur'ani kadai in ka zama dan tatsi ne ko dan kala kato ba za ka iya sallah ba dan a ciki ba a koyar da ake ba sai ka dawo sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam ita za ta maka bayani haka nan sauran al'amura na rayuwa auratayya cinikayya waye waye duka sai ka karanta sunnan manzo sai ka ga bayani filla filla ya uwa sunnar annabi ita ce masdari na biyu min masadir tashri idan aka ce qur'ani sai kuma sunna ita ce mataki na biyu sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya inganta a cikin hadisi ingantacce cewa wato wannan sunna ɗin wajibi ne mu riko da ita mu yi aiki da ita wajibi ne da abin da ya zo ya inganta ingantacce ne da sanadin ingantacce to wajibi ne mu karɓa ita sunna ba irin ƙur'ani ba sai an bi an tantance an tsefe an gane hadisi ya inganta ko bai inganta ba dan an sami wasu marasa imani sun kwaso maganganu sun saka sun ce maganan manzo ce sai Allah ya hore ma wasu kwakwalwa wacce ta bi kwamfuta din suka bi sanadi suka bi matani suka tantance suka tsere ga maganar manzo ga maganar da ba tashi ba sai a ce mana hadisi ingantacce wancan hadisi da ifi wancan mawdu'i wancan rubabbe duk malamai Allah ya hore masu wannan dan su yi sunnar manzo gata ya zama ba wanda ya isa shigo da wani wanda abu wanda bai dace ba to ya ƴan uwa musulmi dole ne mu riko da sunna in an ce ga magana ta annabi ce mu ɗauka abu na uku shine ijma'i me ma'anar ijma'i shine ittifaqin malamai masu ijtihadi wanda suka isa su zama mujtahidai din ba game garin mutane ba ko game garin malamai malamai wanda suka isa suke da ala da tarkacen da ake ishtihadi da su na al'umman manzo in suka haɗu akan matsala ko zamanin sahabbai ko bayansu akan wani hukunci na shari'a suka yi ittifaki shi ake ce mai ijima'i na malamai wannan ko zamanin sahabbai ne ko bayansu ne suka yi ittifaki akan wannan hukunci sai a kira shi ijima'i shi ma wajibi in ka rasa aya ka rasa hadisi ka zo ka ɗau ijma'in malamai ba za ka ɓalle kai kaɗai ka ce kai ga fahimta ka tafi ka ɗauka yi aiki da ita ba dole ne ka dawo kan wannan ijma'i saboda me manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari cewa al'ummarsa ta musulmi ba za su haɗu akan ɓata ba in dai sun ittifaƙi akan wani abu to ka samu gaskiya ne shirya ne shi yasa imamu ahmad Allah ya ƙara masa yarda ya rawaito mana hadisi daga abu basara al-ghifari yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce na tamba wato sa'altullah azza wajal annabi ke cewa na roki Allah mabuwayi da ɗaukaka me ya roƙa yace Allah ya jama'a ummaci ala dalalatin kada al'ummata su taɓa hatuwa kan fada akan bata al'ummata ya Allah kada ka taɓa barin su su haɗu akan bata sai annabi ya ce ha sai Allah ya bani wannan abin da na roƙai Allah ya karba ma manzo shi yasa mujjin al'umma annabi tana ban ƙasa to ba za su taɓa haɗuwa kakkaf ɗinsa kan fata ba in wancan sun tafi kan ɓata da son zuciya to za ka sami suna kan gaskiya Allah ka samu a kanta wannan shi yasa kullum kai kokari ka zama tare da ijima'i ka zama tare da al'umman manzo kar ka ɓalle ka tafi wata hanya can ta daban ya uwa musulmi wannan shine wajibi in ka rasa masdarin farko da na biyu ka zo kai aiki da na uku saboda shine abin da dukkan magabata suka tafi a kai ya uwa musulmi babban misali akan wannan shine ijima'in da sahabbai suka yi akan rabon gado sun ijima'i babu ƙur'ani ba sunna amma sun ijima'i da za a mutu a bar ɗa sannan bai da shi wanda ya mutu bai da uba amma kakansa na nan mahaifin ubansa to wannan kakan zai zo ya ci sudusi abinda uba zai iya ci inda uba na nan zai tsaya matsayin uba ya ci sudusi sahabbai sun ijima'i akan wannan matsala saboda haka kai yanzu ba za ka zo ka ce kai da ba ƙur'ani ba suna ba ruwanka ba za ka ba kaka ka san shi kashi ɗaya cikin shida ba na abin da wato jikan sai mu bai wannan ijma'i ne na sahabbai haka nan mu tafi kiyasi shine na hudu cikin masadirut tashri ababan da ake kallo a gina hukunci a musulunci shine wato abin da ake kira ƙoƙarin a ɗauko wani hukunci na shari'a wanda yake babu shi a yanzu zahiri a ilhaƙinsa da hukuncin da yake akwai shi zamanin manzo ta wajen haɗuwa wato ta ɓangaren illa da suka haɗu kamar yaya kinan za mu gane wannan shine wato misali malamai suka ce matsala ce babu ita cikin alƙur'ani babu ita cikin sunna babu ita cikin ijima'i sai kuma ga ta yanzu ya za a yi wannan hukunci ya zo ya zamu yi to shine malamai suka ce sai suka ce akwai rukunai na shi ijima na na kiyasi guda hudu na farko dai asalin abin da za a yi kiyasin da shi Maɗauki giya giya tun zamanin manzo da ita sunanta hamuru sai kuma abin da za a kiyasin a kai maɗauka yau wata hoda ce busa ta ake ko wata iska ce ɗan shakar ta ake yi ko wani ɗan ruwa ne wanda bai wuce lita ɗan kaɗan ake ɗan lasa a harshe shi kina a maye babu shi zamanin manzo amma sun haɗa a kan illa giya maye take sawa shi ma wannan ‘yan hodar da ake busawa ita ma mayen take sawa kaga man ɗauki giya mai hukunci tun zamanin manzo man ɗauki wannan ‘yan hoda da ba a santa ba zamanin manzo sai yau amma sun haɗu wajen illa shine sanya maye to sai mu ɗau hukuncin giya haramun ita ma wannan hoda haramun tunda sun haɗa illa ɗaya wannan shine kiyasi da malamai suke yi saboda musulunci addini ne da zai tafi ila yawmul kiyama hukunce hukunce an gama saukar da su zamanin manzo amma abubuwa za su yi ta zuwa wanda suna buƙatar mai hukuncin shari'a a kansu ba za a yi shiru a ce ai duk ko da ake sha yau da wacce ake busawa da abubuwa na giya yau wadda za ga yar kwalba ce kamar ta turare amma aka shanye ta sai maye ka ce ai wannan babu ita zamanin manzo ba ba giya a'a sai mu ce maka mu malamai suna da kiyasi sai a zo ai kiyasi haka sauran hukunce hukunce uwa to wannan wajibi ne mu fahimci wannan me ya ja mana wannan hudu ba me yasa ake wannan hudu ba dalilin shi ne wasu maganganu da ake nema a yada ma al'umma mu ta musulmi musamman al'umma ta wannan ƙasa tamu mai tsarki mai ƙoƙarin bin sunnar manzo da maganar sahabbai da maganar magabata wanda sun nisa a kai ita suka sani ba su san wata ba yau ake nema a shigo musu da wata magana ta kafafen yaɗa labarai da aka buɗe sababbi na wasu mutane da suke so su halaka al'umma wai cewa wahayi yana nan zai ci gaba ba a kulle shi ba haka nan nubuwa sun ce an annabta aka kulle ba nubuwa ba wato ba cinya ba menene eh wai wai an annabta shine annabi shi aka kulle amma nubuwa din tana nan buɗe saboda Fatimatu Zahara za a iya mala'ika zai zo mata zai gaya mata abin da zai gaya mata kuma in ya gaya mata dole a yadda shari'a ne haka nan duk wani imami ma'asumi nasu guda goma sha biyun nan mala'ika zai iya zuwa masa zai gaya mai abin da zai gaya mai kuma dole a yadda shi ma'asumi ne suna su su buɗe ƙofa in ka gansu suna kewaye kabari da wasu waye kar kai mamaki domin imami ya ce a yi kuma abin da imami ya ce ba a musu to wajibi ne mu rika karanta ma junanmu menene ne masajirin tashiri a ciki akwai musafu fatima Allah ya kara mata da akwai shi mun taɓa karanta wani abu da suna mushaf kwafin ƙur'ani na fatima ha a ɗauko shi a sako shi a sakalo shi inda za a shari'a da shi mun taba karanta wani abu a cewa wannan ma'asumi ne banda annabawa annabawa ne kaɗai ma'asumai a ƙidan mu duk wani wanda ba annabi ba zai iya daidai zai iya kuskure kuma a bisa kuskuren za a iya challenges sa. amma a yau ana nan ana ƙoƙari a yada wannan aƙidu don a buɗe fitina ta bautar wani ko wasu ba Allah ba kuma ana ji ana gani a yadda ba za mu taɓa bari ba dole ne mu yi bayanin wannan domin su masu wannan aƙida suna cewa wato ainihin imama daidai take da annabta kai suna cewa ma ai shi imamin su ma'asumi ya mafi annabi da wani daga cikin malaminsu wanda ya yi zamani irin wannan zamanin abin da ya faɗi a littafinsa yake cewa inna min ad-darurat e min darurat mazhabina anna li a'immatina maqaman la yablughuhu malaku muqarrabun wala nabiyyun mursalun yace mu daga cikin dole tilas mu yadda na mazhabar mu da aƙidar mu a mu suna da matsayi wanda la yablughuhu malaku muqarrabun wani mala'ika makusanci da Allah bai kai wannan matsayin nasu wala biyun mursalun ko wani annabi da Allah ya aiko bai kai matsayin a imma namu yana daga cikin darura na mazhaba suka yi imani da wannan ta ‘yan uwa shin wannan ba rushe addini ba ne ba rushe addini ba ne a faɗi wannan kuma a ce yau dole sai mun yarda da shi kuma a tashi ana yaɗa shi ana har da bugo wayoyi wannan bayani da kuke muna jin daɗin shi masoya ahalul baiti ya jama'a su waye ahlul baiti sama da wanda suke tare da manzo jininsa da sahabbansa wanda duk suka yi imani ya taɓa rabewa ya ce wannan daban wannan daban yaushe ya ja salmanul farisi suhaibun rumi ya ja bilal alhabashi di ya ja su kusa da shi gaba ɗayansu ya ce salmanul farisi minna ahlul baiti mutunan farisa ne ga kuma bilal annabi ya ce ya ji takon takalminsa a gidan aljanna wannan duk ba matsayi ba ne ina ruwan abinda annabi ya zo da shi da ƙabilanci ko da wariya amma sai a fake da guzuma a harbi karsana to mutanen najeriya alhamdulillah suna karanta sunna suna karanta ƙur'ani suna karanta bayanin da manzo yi suna karanta maganganun malamai magabata duk wani tarkace na mummuna aƙida da za a go rana tsaka a kawo mana wallahi mutanen najeriya ba za su karɓe shi ba kuma karatu ake kuma a ci gaba da karatu a ci gaba da karatu yan uwa a daina sakaci wajen tsayawa a karatu a gane addini duk wani hayaniya da za ta zo maka ana fara bayanin ta za ka gane wannan hayaniya ce sai ka san inda za ka watsar da ita ka tsaya akan abin da yake daidai Allah ya tabbatar da addinin mu. Allah ya tabbatar mana da aƙidanmu. mu Allah ya tabbatar mana da musuluncinmu. mu Allah ka tsare mu daga zamiya Allah ka tsare mu da talaulauniya Allah ka tsare mu da kauce manhajin nan da hanyar nan ta manzo da sahabbansa Allah ka ban mu akanta ka karbe mu akanta Allah ka tsara al'umma mu daga miyagun aƙidu su kuma Allah ya shiryar da su ya dawo da su kan hanya ta daidai waɗannan kafafe da suke buɗewa don yakar musulunci Allah ya sa su koma su zama hanyoyi na yada musulunci rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Allah ka ba shugaban ƙasar mu lafiya Allah ka ƙara masa lafiya Allah ka ƙara masa lafiya wai sun ce addu'a ga shugaban ƙasa ta yi ƙasa. shin kun daina masa addu'a muna addu'a Allah ya ba shi lafiya Allah ya tashi kafaɗar shi Allah ya ƙarfafe shi Allah ya mai da kaidin makiya a kansu Allah ya mai da kaidin masharrata a kansu Allah ka taimaki wannan addini namu Allah ka taimaki wannan sunna tamu wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu Allah ka sa sun huta Allah ya sa mu cika da imani rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ala salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim ala ali ibrahim innaka hamidum majid قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله الله أكبر الله أكبر أشهد